An gona gidan mawaƙin siyasar nan Dauda Kawo rarra a jihar Kano. Wasu da ake zargin 'yan daba ne da sun banka gidan fitaccen mawaƙin siyasar nan Dauda Kawo rarra wuta. Wani makwacin rarra da ya shaida wa jarida Aminu ya cewa jami'an tsaro sun kai ɗauki wajen fatattakar masu tada wutar. sai dai ya bayyana cewa a yanda gidan dauda kawo rarra ke kan titin gidan zu yake ci da wuta jami'an kashe gobara ba su kai ɗauki wurin ba ya ƙara cewa da an ji ƙara fashewan abubuwa a cikin gidan wanda ke iya kasancewa tukunyan gas ce hakan na zuwa ne kasa da 'yan awanni bayan da hukumar zaben kasa ta bayyana dan takarar fifi abba gabir yusuf a matsayin wanda ya ci zaben gwamnan jihar jaridar amina ta rubuta cewa da gwamnatin jihar kano ta sanya doka hana zirga-zirga da zaman dakile hatsaniya a jihar rarare shahararren mawaƙin siyasa ne musamman ma arewacin najeriya dole da ya koma yi wa jam'iyyar apc waka ne da tun a shekarar 2015 inda ke yin zambo da kuma habaiciya a cikin waƙoƙinsa wanda hakan ke bakantar magoya bayan wanda yake yi wa zamban